أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرن da قوة شعبان watan النبي صلى الله عليه وسلم wasallam تدري هدو da dari hudu da دي da uku wadda ta daidai na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya a za mu tashi darasi na tara a cikin karatunmu na al'iziya wanda za mu tashi sabon babi kamar yadda muka yi alkawari sati biyu da suka wuce shine albabun rabi babi na hudu a cikin wannan littafi fi sauni akan azumi shine yan Allah yadda za mu yi a yau da gobe da jibi mu samu mu gama saboda ya dace da daidai shigowar lokacin azumi saboda haka sai zamanto ya zo a mahallinsa insha Allah as-sawm abinda ake nufi da as-sawm shine al-imsak kamewa larabawa suna cewa wa qad sama an-nahar ka anni wa rahli wa qad sama an-naharu bina wato larabawa sukan ce sama an-naharu idan amsaka an sayr lokacin zawali da ya zama to rana ta zama to kamar ta tsaya kyam ba ta gaba ba ta baya sukan ce ma wannan lokacin faman naharu azumi ya yi wato rana ta yi azumi ma'ana ta kame daga motsi ah, kuma sukan ce hailun siyamun wa hailun ghairu sa'imatin wato dawaki ga sunan an daure su ga kuma waɗansu dawaki nan ba ɗaurarru ba saboda haka a saumu abin da ake nufi da shi shine al-imsak kamewa wannan shine ma'anarsa a lugha kaga shi yasa ma zo a cikin alqur'ani a kamar a cikin suratu maryam فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إسيا نايبا كان شن أزمي كاميوا ga Allah Ar-Rahman dan haka ba zan yi magana da wani mutum ba a wannan rana ma'anar bakancin da sai cewa ba za ta ce kowa komai ba to kaga wannan nau'i ne na ta kira shi inni nazartu lirrahmani sawman na yi alkawari ba cancan yin azumi wato kamewa daga magana to wannan ibada ibada ce a kamar nan yadda malam ya arrafa ta yace wa huwal imsaku an shahawatayil batni wal farji shine kamewa daga sha'awar nan guda biyu ta farko ita ce sha'awar ciki shine na ci da sha wal farji da sha'awar farji shine saduwa da iyali yawman kamilan rana guda cikakkiya bi niyyati taqarrubi ila Allah da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah fi ghairi zamanil hayd wan nifasi wa ayyamil a'yad ba a lokacin zamanin yin haila ba ko nifasi ko ranakun idi wato wannan ta'arifin sai ya hada hadda azumi a hadda sharuɗai a cikinsa waɗansu malamai sukan arrafa shi da cewa wato bauta ma Allah ta hanyar kamewa daga ci da sha da dukkan sauran abin da yake da yake karya azumi min tsulo'il ilfajiri ila ghurubi shamsi tun daga wato hudowar rana tun daga hudowar alfijir har zuwa faduwar rana domin shine yazo ya a cikin alqur'ani a wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al wato sannan ku ci ku sha a cikin dare har sai wato farin zare na ya bayyana gare ku daga duhun dare shine wato a hasken alfijir ya bayyana gare ku daga cikin duhun dare na alfijir sannan ku cika azumin ku har zuwa dare ilal layl al-layl kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as said idan dare ya fuskanto daga nan wato daga gabas inda dare da gabas yake fitowa za a ganshi kamar bargo ne ake gaggawa ake lullufe duniya wa adbara an-naharu min hahuna wuni kuma ya juya baya daga nan wato daga daga yamma to azumi to to mai azumi ya sha wa ghabati shams a hadisin abdullahi bin abi awfa kuma rana ta fadi faqad aftar sa'i da azumi yayi yayi iftari saboda haka abinda ake nufi da azumi kenan taqarrubi at-ta'abbud bauta ma Allah tunda idan mutum kawai ya ce zai daina ci zai sha saboda yana so ya rage kiba kuma yanda suke kama wanda yake za ci duk wanda duk wanda ya rage kibar a kilogram biyar za a bashi kuɗi yace zai yi wannan kaga wannan ba za a ce ya sa'in bane baya cikin asba'imina da Allah ya ambace su a cikin alqur'ani innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat har inda yake cewa was-sa'imina was za a ce ma wannan daga cikin as-sa'imuna ne bai ni bai dan Allah ba shi yasa aka ce dole ne ya zama to at-ta'abbudu lillah shine nan kuma yace masa at-taqarrubu bi niyyati taqarrubu ila Allah niyyar neman kusanci da Allah ko kuma kace bauta ma Allah bil imsaki da yin imsaki kamewa anil akli wash shurbi gabarin ci da sha irin muftirat da sauran abubuwan da suke kare azumi shine sha'awar saduwa da iyali min tulu'il fajr daga hudowa alfijir ila ghurubi shamsi zuwa ga faduwar rana wannan shine ma'anar azumi a cikin shari'a shine ma'anar azumi a cikin shari'a to wannan ibada ibada ce wadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta ba kawai ga wannan al'umma ba domin kamar yadda ayar da ta sauka akan azumi Allah ta'ala ya ambata yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ya ko wanda suka imani an farlanta azumi akan ku kamar yadda aka farlanta shi akan wanda suka gabace ku kaga wannan ayar ta nuna kan cewa kenan wanda suka gabace mu su ma an wajabta musu yin azumi sai dai azumin su bai zamanto cikakke kamar yadda azumin mu yake ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace farqun ma bayna siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus suhur bambanci tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitabi shine cin sahur saboda haka mu azumin mu yanda yazo da sunnoni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shine azumi kowanne kamala amma kafin mu al'ummomi da suka gabata na annabawa sun yi azumi kamar yadda malaman tafsiri suka ambata wajen faɗin Allah ta'ala wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 'ashrin fa tamma miqatu rabbih 40 layla mun yi ma Musa alkawari na mi'adi na kwana talatin sannan muka cika masa da kwana goma ya zamanto ya zo miƙafin wa'azin da Allah ya ɗauka masa na kwana arba'in malamai masu tafsiri suka ce annabi Musa ya azinci waɗannan ranaku kuma haka ma mun gani a cikin alkur'ani din game da sai da suna maryam da sai bakantar yin azumi ga Allah jalla wa'ala amma yanda ya zo a al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fi kamala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski yahudawa suna azumi suna azumin ranar ashura ya riske su suna azumin ranar ashura yace menene wannan suka ce ai ranar da Allah ya tsira da annabi Musa daga Fir'auna ne sai ce ai mu muka fi cancanta mu muka fi cancanta da annabi Musa ba ku ba saboda haka sai ya azumce shi ya umarni da azumin sa wanda duk dai wannan suna nuna kan cewa dama azumi sananne ne a cikin al'ummomin annabawa da suka gabata wanda Allah ya saukar da su kai a gare su saboda haka Allah madaukakin sarki ya farlanta shi ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayan da ya farlanta shi ga al'ummar da suka gabata to azumin watan Ramadan shine wanda yake na farilla kamar yadda yazo a cikin shika yana daga cikin shika cikin musulunci kamar yadda yazo a cikin hadisin Jibril kuma yawanci malamai dama sukan ambace shi a bisa wannan tartibin da ya zo a hadisin jibril Tunda farko tukuna shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa saumi ramadan wa hajjul ka ga malamai sai su kawo su magana akan sallah sannan su magana akan zakka sannan su magana akan azumi sannan su tafiya zuwa ga haji haka suke tartibin littafin cikin to azumi shine rukuni hudu farlancin azumin watan ramadan ba lokaci dai aka farlanta shi ba kamar yadda ya zo a hadisin mu'ad ibn jabal yake bayyana cewa azumi ya juya juyi daban-daban farko an farlanta azumin wata azumin rana ashura ne shine wajibi har wanda ma bai ɗauki niyyar yin azumi ba idan ya gari bai san cewa ranar ashura ba ce ana gaya masa ranar ashura ce sai ya kame sai ya kama bakinsa har yara ana sa su suna azumi kuma yadda ya zo a hadisan rubai ibn mu'awwil yara ana sai a samu a karo a haɗa shi tare da auduga sai a musu cingam da shi hmm, cingam ba ta yanzu ake cingam ba sai a ba su karo idan suna kuka suna jin yunwa sai a sa musu wannan audugar suna tattauna su kamar cin abinci suke yi har ai buɗe baki har yara ma suna yin wannan azumi fa kunna nasumuhu wa nusawwimuhu na kamar da rubai ita ce mun kasance muna azumin ranar ashura ko mu sanya ƴaƴan mu su ma su rinka azumin wannan rana to sai al da kuma da aka farlanta watan ramadan sai azumin ashura ya koma ya zama to sunna to shi ma kuma watan ramadan da aka farlanta shi farkon farillar ya zo ne da zaɓi ya zo ne da zaɓi kamar yadda ayat ta ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda za su waɗanda suke shan wahala na ba za su yi azumin ba kamar yadda ibn abbas ya fassara wannan ayar to sai su fidiya na cin na ciyar da miskini wa an tasumu khairun lakum amma ku yi azumin shi ya fi muku farko da aka wajabta azumi an ba da zaɓi ne in ka so ka yi azumi in kuma azumin zai maka wahala to sai ka ciyar da ne. sai aka shafa wannan hukunci aka ce yanzu kowa ya azumi da an ce kuwa yin azumin shine yafi wa anta sumu khairun lakum in kuntum ta'lamun sai kuma aka ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra nan ba kawo ala alladhina yutiqunahu ba kawai aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum sai zamanto an shafe hukuncin takhyiri zabi da aka bayar tsakanin azumi da ciyarwa sai zamanto kawai azumi ne kowa da kowa to amma da yake tahirin aka shafe kuma akwai badal da waɗanda yake ba za su iya yin azumi ba shi ne tsoho namiji da tsohuwa mace wadda ba za su taɓa yi azumi ba sai suka zama to ala wannan asalin na can farko cewa za su iya yin cibiya kuma daga baya malamai suke magana kamar yadda zai zo suke magana akan dukkan wani wanda yake da uzurin da ba zai iya gushewa ba to wannan shi ne mataki na uku kenan mataki na uku na azumin watan ramadan shine aka ce babu zaɓi kowa ya azumi to shi ma wannan mataki a lokacin da aka farlanta shi sai aka ce idan mutum ya buɗe baki idan rana ta faɗi mutum ya buɗe baki yana da damar ya ci abinci matsawar bai yi bacci ba amma daga yayi bacci to haramun daga yayi bacci in ya farka to haramun ne ya ci abinci saboda ka babu sahur in kana son sahur sai dai ka dangana da asuba amma daga kayi bacci in ka farka ka fara azumi kenan to sai wata ran wani daga cikin mutanen ansar sun su manoma ne yana da lambunsa ya je yi yana aiki a lambu ya dawo gida bayan abinci ba sai matar ta ce barin shirya maka wani dan abinci ta je ta ɗora tukunya akan wuta za ta yi masa abin da zai ci yake shingida saboda gajiya ce bacci ta zo ta ganci ce miskini yanzu ba zai iya cin abinci ba tunda yi bacci tunda ya bacci ka'idar azumin a lokacin nan inda mutum ya bacci ba zancen cin abinci saboda haka sai ya dore da gari ya waye ya ci gaba ya tafi gonarsa da rana ta rana domin ramadan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ramadan guda tara yayi santin ramadan din a cikin zafi aka yi shi ba yi shi a cikin irin sanyi din nan ba kamar yadda za ka ga juyi idan ya zo wani lokaci za ka ga ana ramadan a cikin sanyi ba za mu na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zafi aka yi ramadan gaba ki daya saboda haka zafi ya dauke shi sai ya suma aka je aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya saukar da aya a sai Allah ta'ala ya saukar da wahilla lakum lailatul siyamir rafatu ila nisaikum har inda yake cewa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl sai aka halatta ma sai aka halatta cewa in dai rana ta fadi to mutum ya ci ya sha ya zai kema iyali ya sadu da iyalinsa ya ci ya sha har sai alfijir ya fito ko da yayi bacci saboda ka sai zamanto wannan shine marhala ta hudu wadda ke ta karshe sai da azumin watan ramadan ya zo haka mu'az ya bayyana wannan a matakai guda hudu farko ashura na biyu azumi tare da zaɓi ko kai azumi ko ka ciyar da miskini na uku azumi tare da gangancin ɗore idan eh, in kai bacci zai dai kai ɗore in kai bacci sai dai kai ɗore sannan na ƙarshe kuma shine azumi da sauƙin cewa za ka iya cin abinci da daddare in aka sunnata sahur a kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ne matakan da azumi ya ɗauka an farlanta shi a cikin shekara ta biyu bayan hijira ana cewa a cikin waɗansu a wata riwayar an ce a cikin watan safar a wata riwayar an ce a cikin watan sha'aban wato kwanaki kaɗan kafin shigar ramadan saboda haka kun ga mun sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yakin badar a cikin ramadan wannan ramadan inda aka yakin badar yana azumi inda a shekara ta biyu aka yi hajji a shekara ta biyu aka yi yakin badar kuma a cikin ramadan ne to wannan ramadan din da aka yi na shekara ta biyu shi ne ramadan na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na shekara ta biyu sannan ya yi ramadan na shekara ta goma a cikin shekara ta goma sha ɗaya a ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a cikin rabi'ul awwal bai kai ramadan din wannan shekara ta goma sha ɗaya ba saboda haka ramadan guda tara yayi shekara ta biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ramadan guda tara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to malam yace sawmi thalathatu arkan azumi yana da rukuni guda uku ar-rukun shine abin da yake wato dole sai da shi ibada take tabbata ba yadda za a yi idan ya zamanto babu shi ka iya ka iya ma ibada kwaskwarima ko ka gyara ta gabaki ɗaya ibadar ta rushe kamar gini ne in aka ce gini babu bango babu gini to haka rukuni yake to rukunan azumi guda uku ne al'awwalul imsaku anil mufsirat kamewa ga barin abubuwan da suke sanya iftar al-iftar shine karya azumi asalin al-iftar shine karin kumallo shine abincin da mutum zai fara ci bayan yunwa to dukkan abinda mutum zai ci ya karya masa azumi shi ake ce masa al-muftir jam'in al-muftirat to kamewa daga al-muftirat yana daga cikin rukuni na farko ga misali sai ce kal jima'i kamar saduwa da iyali kamar saduwa da iyali wannan yana daga cikin al-muftirat kamar yadda za mu gani idan mutum ya sadu da iyalinsa a cikin watan ramadan wannan dukkan mazhabobin musulunci ga baki ɗaya sun haɗu akan cewar azuminsa ya kare kuma wannan azumi ba zai yiwu ya gyara shi ba sai dai ya rama shi kuma wajibi ya kafara kuma yadda ya zo a hadisin abi huraira na wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da rana yana cewa halattu wa a halattu na halaka na halakar ya ce me ya same ka ya ce wa ƙatu ra'ati fi ramadan na afka ma iyalina a cikin watan ramadan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa za ka iya azumin kwana 16 ya ce ai ba zai iya ba za ka iya ci da miskinai 16 ya ce ba shi da shi sai ya zauna sai aka kawo ma'anar sallallahu alaihi wasallam kaddabi dabino sai ya ce dauki ka je ka ciyar da shi ga miskinai 16 ya ce ala asfara minna in ciyar da wanda ya fi talauci ya rasu rasulullah ما بين لابتها أهل ما بين لابتها أهل بيت afkara ilai إليك minna. tsakanin duwatsun madina babu wani gida da suka kai mu talauci ya rasul ake to kuzu fa abdin fa ahlak fa abdin fa iyalak dauki ka ciyar da iyalinka wanda yake nuna kan cewa kafara tana sauka bil i'sar idan ya zama to mutum bashi da halin wato bashi da bashi da bashi da halin yi bashi da kuma halin ciyarwa din bashi da halin a a shi kansa ya ciyar da kansa to kun ga aljima ya nuna kan cewa yana daga cikin rukunin aikin haji idan mutum yayi a azumin su ya kare dan domin a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wasum yawman makanahu kuma a cikin alqur'ani ma Allah ta'ala yace uhilla lakum laylata siyamir rafathu ila nisaikum an halatta muku a cikin daren azumi a cikin dararen azumi arrafatu ila nisaikum saduwa da iyalinku hunna libasun lakum wa antum libasun lahun su mayafi ne a gare ku tufafi ne a gare ku da kuke da kuke wato rumbatanku ku kuke rumbatar su آه، هن لباس لكم أنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وأعطى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل don ga وتصادوا ambaci wato saduwa المفطرات wa ikhrajul mani da kuma fitar mani fitar mani shi ma yana daga cikin al-muftirat yana daga cikin abin da yake sanya yake karya azumi to ma'anar fitar a mani sananne ne ga namiji ko ga mace wanda shine yake fita da ladda shine yake fita da jin daɗi ana nufin fitar mani fita ta al'i'tiyad fita ta al'ada ba kamar fita wadda take ba ta al'ada ba wace ce fita ta al'ada wace ce fita ba ta al'ada ba fita ta al'ada ita ce wanda ta yi zamanto tare da sha'awa sawa'un saboda kamar mutum ya yi wasa da iyalinsa ko kuma ya kwallafa ransa akan motsa sha'awar tasa ya zamanto kan cewar har ya fitar da maniyi in bisa sha'awar ya fitar maniyi ta al'ada tana karya azumi fita wadda take ba ta al'ada ba shine kamar mutum ya razana ko kamar mutum ya tsorata ko kamar mutum ya ƙone ko wani abu wanda yake ba bisa al'ada maniyi ya fita sai wannan ya kai shi zuwa ga fitar maniyi wanda yake wannan yana faruwa wannan yana faruwa ko mutum ya razana ya gigice ko ya tashi daga bacci ya tashi daga bacci ya gigice ya fita a guje yana ganin alal misali masa wato ya kwanta bacci sai ya farka yana da jarabawa sai ya fita a guje ya tafi cikin aji wajen jarabawa sai ya ji mani yana fita to wannan fita ce wanda take ba ta al'ada ba to wannan ba ta karya aji to da ka ikhrajul mani da ake nufi shine fitar mani wanda yake muqarana da sha'awa domin shine yayi kama da jima'i shine yayi kama da saduwa da iyali to wannan yana karya aji wajen wajabcin kafara kuwa akwai sabani tsakanin malamai wajen wajabcin kaffara jamhurin malamai sun tafi akan cewa babu kaffara zai rama azumi ne kawai amma malik ya ce zai rama azumi kuma ya zai rama azumin kuma ya kaffara saboda da shi da jima'i ya dauke su bajin su daya madi da fitar madi fitar madi shi ma muftir ne yana karya alwala don haka idan mutum ya san abin da zai motsa masa sha'awa ne ko da ba zai kai zuwa ga fitar mani in eh, shi yana karya azumi idan mutum ya san kan cewa fitar mani a fitar madi a idan mutum ya san cewa akwai abin da zai motsa sha'awarsa ko da ba zai kai zuwa ga fitar mani ba in dai madi zai fita almazi shine abin ruwan da yake fita lokacin mukaddimar sha'awa lokacin farkon motsawar sha'awa ta namiji da na mace namiji da mace duk suna da shi a bambanci shine kan cewa mani yana mani yana fita da iza wato da at-tadaffu ya من min من من بين من ماء خلط من ماء an halicci mutum min ma'in dafik daga ruwa wanda yake fita da izan gaba wato yake fita da karfi bambancinsa da almaziyu kenan ga namiji to amma shi ma mafi din saboda jami'in sha'awa shi ma yana karya azumi a wajen malik sabanin sauran jumhurin malamai da suka ce almabiyu baya karya azumi saboda ba shi da ma'anar a jima'i a babu ma'anar jima'i tare da shi domin shi mani yana wajabta janaba kamar inda jima'i yake wajabta janaba saboda ka sun yi kama da juna iyasan za su iya ɗaukar hukunci ɗaya amma almabiyu baya wajabta janaba idan mazi ya fita kamar yadda makaranta a cikin kitabu sahara mutum zai wanke gabansa ne ya sake alwala saboda haka a bisa sahihi almaziyu baya karya azumi sai dai a almani shine ke karya azumi walqai da kumallo kumallo shi ma yana daga cikin almufdirat a kumallo ya iri biyu ne wanda mutum ya kakaro da kuma wanda yake mutum wanda ya rinjayi mutum idan ya rinjayi mutum wannan baya kare azumi amma idan mutum ya kakaro amai wannan yana kare azumi dalilin sa shine hadisin sauban anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa afṭar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amai sai yayi iftari sai ya kare sai ya kare azumin sa girman to azumin ya kare wanda sai sai aka dauke shi a a wannan hadisin gaskiya akwai magana na malamai akan ingancinsa amma imam ahmad ya yi riko da shi akan cewar yin amai yana kare azwala wa isalul akli wa shurbi aw ma ila al da isar da abinci abinci da abin sha ko su ilal halq ya zuwa ga makogaro waɗansu suna ibar ta'abiri da shi da aljau ya zuwa ga cikin ciki domin idan ya kai makogaro mutum ya fitar da shi bai zamanto kan cewar ya kare azuminsa ba sai idan har ya shiga cikin cikin nasa ne dalilin wannan kuwa na kan cewa yana kare azumi shine hadisin laqif ibn sadira annab sallallahu alaihi wasallam yace wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima ka isa matuka wajen sheka ruwa sai dai in kai kana azumi mafhumin wannan shine cewa idan kana azumi kada ka isa matuka wajen shaka ruwa wajen alwala domin in ka isa matuƙa wajen shakarwa ruwan zai tafiya shiga cikin makogaranka to ba wani abu ne yasa aka hana ka ka isa matuƙa wajen shakarwa wajen alwala ba sai gudun kada ya zama ya shige makogaro domin yana daga cikin wanda yake nuna kanta yana daga cikin almuftira yana daga cikin abin da yake tsariya a ciki saboda haka a lokacin da mutum yake azumi zai iya zai shakarwa ba tare da yayi mubalaga ba wato ma'ana kada ya bar wani abu ya shige cikin makogaransa sawa'un na abin sha ko na abinci kaga ko da ruwan alwala ne an ce kada ka bashi ya shiga na kuma abinci saboda idan amma kaga ba a ce kada kai mamma ba sa ruwa a baki baya karya azumi hadi ya shine yake karya azumi domin baki yana daukar hukuncin wajen jiki baya daukar hukuncin aljau cikin jiki haka dalika sheka shi a cikin hanci idan dai baka ja shi har ya shiga cikin makogoranka ba baya ɗaukan wajen jiki kuma wannan ya nuna kan cewar wato ko da jinsin abin da ka shaƙa baya daga cikin jinsin daga cikin jinsin abin da ka koshi da shi to shi ma dai yana kare azumi tunda kaga ruwan alwala ba ruwa ne wanda ke kosar da kai ba ko ya kashe maka kishirwa amma aka hana ka ka shaƙe shi wanda yake nuna kan cewa shi ma wannan muftir ne yana karya alwala don haka dukkan abin da zai kai ya zuwa ga cikin mutum ga cikin mutum daga abinci ko abin sha sawa'u ya shiga ta baki ne ko ya shiga ta hanci yana daga cikin abin da zai karya alwala zai kare azumi afwan na cewa na kan ce alwala yana cikin abin da zai karya azumi min alfami daga yan ya sanya shi wato ta baki wal anfi ko ta hanci wal ko ta kunne wal aini ko ta idanu saboda ka maganin ciwon kunne idan ka ɗiga shi a kunnenka da rana inda zai bita cikin makogaranka zai kare azumi maganin ciwon ido in ka ɗaga shi a idanka zai shiga cikin makogaranka zai kare azumi to mutane sukan kawo maganar kamar a kamar abin abin asma inhaler na asma Eh, na mai asma ba na mai bude eh, hanyoyin hanci ba yana kare azumi ko baya kare azumi malamai sun ce ba ai wannan ba ciki yake shiga ba zuwa huhu yake tunda yana bin magudanar iska ne tun tunda kuma gudanar iska yake bi ba ciki yake shiga ba na ka baya kare azumi wannan shine fatawar hayat kibarin ulama ta saudiya saboda shi yasa kun ga ba wai alhalq ake wanda yake kuwa ibran ga abu wato abinda ake lura da shi shine isa ga makogaro to zai shi hawan nan ma yana kare azumi tunda makogaro shine magudanar ruwa shine magudanar iska to su sun ce abinda malaman abinda a matabar hanabila suka fassara al-mufta shine abinda yake shiga cikin aljau cikin ciki domin shine yake ma'anar aklu da ma'anar shurb ma'ana ci da sha shine abin da ka ci ya shiga cikin cikinka ba abin da kawai ka ci ya gudana a cikin jininka ba to don haka suke tafsili ma wajen allura kan cewa allura idan wanda yake za a sa maka ne ta ciyar da kai kamar irin allurar drip din nan da ake sawa to yana karya azumi amma idan allura ce wanda yake a cikin wanda yake za a yi maka a cikin a tsokar nama wanda yake ba za ka ci abinci ba to wannan shine suke wannan shine suke sabani wadansu suka ce yana kare azumi wadansu suka ce baya kare wasu sahi abin da muke fatawa da shi ne kan cewa yana kare azumi tana kare azumi domin ita ma tana gudana a cikin jini ya zama to kan cewa kamar yadda ake zaba abinci kamar yadda jini yake watsa abinci a cikin jiki haka allura take watsa abinci a cikin jiki a sani rukuni na biyu anniya ƙudurta niyya rukuni ce idan mutum bai yi niyya ba ba shi da azumi don haka da mutum zai zamanto ya wayi gari ana cewa ranar duban fari sai ya wayi gari ya ce bari to ba zan ci abinci ba idan na ji an ce an ga wata shi kenan to ina bayan tun cikin dare bai niyya ba bai san abin da ake ciki ba idan na ji an ce an ga wata to shi ke na azumi kaga bai yi niyyar azumi ba sai da rana ne sannan ya yi niyyar azumi to wannan ba shi da azumi saboda ba shi da wannan rukuni na niyya domin a hakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat ayyuka suna tabbata ne da niyya wa inna ma li kulli imrin ma mutum yana samun abin da ya niyya ne kawai kuma akwai hadisin ah, hafsa binti Umar ibn al-Khattab matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la siyama liman lam yubayyit liman lam yubayyit siyama min babu azumi ga wanda bai yi bai kwana da niyyar azumi da daddare ba wannan a cikin azumi a cikin umuman dukkan azumi kenan sosai sai ake tahsisin azumin nafila azumin nafila shi ya halatta kai niyya da rana kamar yadda ya zo a hadisin Aisha kamar yadda zamu gani amma azumin farilla yana nan a asali na kan cewa sai ka yi sa cikin dare fala ya sahu saumun biduniha Azmi baya inganta ba tare da niyya ba fardan au nafla azumin na farilla ne ko na nafila dole sai da niyya wa yushtaratu fiha to ga shartan niyyar ana sharati ne akan ita niyya an kuna muayyana ta zamanto ayyananna ka ayyana ta tace azumi na fawatar ramadan azumi na nafila azumi na bakance azumi na kafara azumi na hadayar tazawu'i na hadayar aikin haji da mai tamattu'i wanda bai sami yin hadaya ba zai koma ga azumi to yayi niyyar na wannan azumin dole ka ayyana shine ma'anar ta'ayini an takuna mu'ayyana ka ayyana nau'in azumin alal misali idan ka ayyana idan ka yi niyyar azumi rana alhamis ka tashi da niyyar azumi rana alhamis sai aka zo aka ce maka an ga wata a jiya sai ka ce to shi dama ina azumi ya zama to ɗaya ga wata ka ayyana na ramadan baka ayyana ba ko kuma ka ɗauki niyyar azumi ranar litinin kana azumin ka na nafila sai kai rantsuwa kuma za ka yi kafarar wannan rantsuwar ka ce ma mutum wallahi ba zan kare maka magana ba ka kace astaghfirullah musulmi ne ba na ce zan kare masa magana ba bai halatta ba saboda haka kace tun da kai rantsuwa ga dole sai kai kafara kuma kafara ɗaya daga cikin nau'in kafara shine azumi uku to sai kace to shikenan azumi uku yan sauran biyu dama ina azumi ranar litinin mun haɗa a hanya to ba zai yi ba dan baka ayyana ba la budda min at-ta'yin sharadin niyya ta zaman to ayyana ka ayyana ta bi an yanwi ada'a fard ramadana ya yi niyyar wato ada'i cikin yin azumin watan ramadan a bisa misali mubayyata kuma ta zaman to an kwana da ita cikin dare za ta yi ta kafin hudowa alfijir wannan sharadin ta ne fala tasihhu nahara ba ta halatta niyya ta zamanto da rana ba ta halatta da rana don haka idan mutum ya wayi gari rana ɗaya ga watan ramadan bai san cewa ramadan ba ne zai kama bakinsa amma sai ya rama wannan rana don bai kwana da niyya ba bai kwana da niyya ba to amma wannan dangane da azumin farilla kenan dangane da azumin nafila akwai saɓani tsakanin malamai a wajen malik haka yake hatta azumin nafila sai ka kwana da niyya to da ka alal misali ba za ka ce kawai wayi gari ka laluba ka laluba ka ga babu abinci ce to kawai barin ci gaba da aiki dole sai ka kwana da niyya to a wajen imam shafi da imam ahmad za ka iya yin niyyar azumin nafila da rana a wajen imam ahmad komai nisan ranar inda baka ci abinci ba za ka iya azumi a wajen imam shafi'i zuwa zawal in zawal ya wuce ba kai niyya ba to ko ka ce za ka yi azumi sai dai ka ta yi umarka amma ba ka da ba ka da azumi dalilin su shine hadisin Aisha a cikin sahih Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari sai ce hal indakum shay ya tambaye su kuna da wani abinci a gida kaga me zai sa ya tambayi abinci eh saboda yana azumi ko baya azumi baya azumi baya azumi tunda yake kuna da abinci inda yana azumi ba zai ce a kawo masa abinci ba in suka ce ba su da komai sai ce ni idan sa'ir to ni ina azumi to da ka ce wannan sarihi ne akan cewa ya kudirci niyyar a lokacin tunda bai ci komai ba to suka ce azumin nafila ane masa haka saboda wannan hadisi wanda ke wannan hujja ce mai karfi to da ka wannan sai tahsisin hadisin hafsa hadisin hafsa ya ce la siyama liman lan yubayyitu siyama min al-layl babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumi da daddare ba wannan ga dukkan azumi kenan in ban da na nafila domin na nafila ga shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana kullu ana kudurta niyya da hantsi da rana azumin nafila an fahimta amma wajen malik ba a yi dole sai an kwana da niyyar amma hadisi ya nuna kan cewa ana yi wanda yake hujjar shafi'i da ahmad ta fi karfi a wannan baki jazima ta zamanto yankakkiya kada kai taraddudi ka kwanta ka ce to gashi dai har yanzu shiru ba a ce an ga wata ba in an ga wata ina azumi in ba a ga wata ba ba na yi ka yi jazama ko ba ka yi jazama ba eh, ka yi jazama ba ka yi ba ba ka yi jazama ba jazama shi ne ka yanke babu taraddudi sau da ka wannan ku aika ga taraddudi ne taraddudi yake yi to ba a yi dole ne sharaɗin niyya ta to jazima yankakkiya fanniyatul mutaraddidatu batila niyyar da take taraddudi ba tattace niyyar da take taraddudi me niyyar da take ya surorin niyyar da take taraddudi kace idan aka an ga wata kana azumi in ba a ga wata ba baka azumi wannan niyyar batacciya ce kace idan an ga wata kana azumin watan ramadan in ba a ga wata ba kana azumin tasawwi wannan ba batacciya ce dan taraddudi kake yi shi yasa ne aka ce man sama yawon shak fakat a abal qasim aka hana azumin ranar shakka amma ya halatta kai mece ce ranar shakka ranar shakka shine ranar shine ranar da ake ganin ko ɗaya ga ramadan ce ko talatin ga sha'aban ranar duban fari ka shigarin duban fari ran 29 idan alal misali yau 29 ga watan sha'aban kun nan za a yi duban fari to gobe ita ce ranar shakka domin muna shakka watakila ramadan ce watakila sha'aban ce zai iya zaɓin sha'aban ya cika daga zaman to sha'aban ba ba ramadan ba in ramadan in sha'aban ya nukusan ta to ramadan wani ce ranar shakka an hana azuminta amma an hana azumi ga wanda yake da irin wannan taraddudi in ramadan ne ramadan in ba ramadan bane kuma to na fila amma wanda ya yi wannan azumin wannan rana da niyyar azumin ta tsawo'i wannan babu laifi an fahimta kai azumin ranar shakka da niyyar azumin ta tsawu'i babu laifi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an yakuna ahadukum yasumu sawman falyasum sai dai idan ɗayanku ya kasance na wani azumi to ya azumce shi wanda nuna kan cewa idan ka azumci wannan rana da niyyar azumin nafila ya halatta faman nawa lailata shakki siyama gadin in kana ramadan lam yujzihi wanda ya niyyar azumin ranar shakka cewa idan eh, eh, ah, wanda ya azumin eh, ah, wanda ya niya a daren ranar shakka daren da ake shakka ya yi niyyar azumi gobe idan ya kasance ramadan ne lam yujzihi ba zai isar masa ba shi ne kamar yadda muka ambata saboda ne saboda bai yi jazama ba yana taraddudi asalif na uku daga cikin rukunan azumi zamanu saum zamanin da ake yin azumi a cikinsa domin shi azumi Allah ta'ala ya bayyana shi a ya ce wa kulu wa shirabu hatta ya ta bayyana al-khayt al-abyad min al-khayt aswadi aswad min al-fajr thumma atimmu siyama yana da gaya farko da karshe to wannan gayar shi ma rukuni ne daga cikin rukunin aikin azumi to zama shine shine zamanu sawm wa huwa min tulu'il fajr as-sadiq shi daga hudowa alfijir as-sadiq wanda yake na gaskiya ba al-kadhib ba ila ghurubi shams ya zuwa ga faduwar rana abinda ake nufi da al-fajr as-sadiq shine al-fajr al-fijr wanda yake fitowa al-mustatil annabi sallallahu alaihi wasallam yace walaysa an yaqula al-fajr hakaza walakin hakaza ba shine al-fajr ba shine wanda yake yin haka ba wato daga ƙasa mai sama shine wanda za ka gani irin wajen ƙarfe hudu ko uku da rabi na dare ga can sama ka ga wani irin haske kamar al'amudi haka a sama ya miƙe da ƙasa zuwa sama wannan ba shi ne alfajir ba alfajir shine wanda za ka ga to an ya haka da daga dama zuwa hagu a sassa ka ga yana tasowa haka haske din haka za ka ga yana tasowa ga baki ɗaya daga kudu zuwa arewa to wannan shine alfajir shine ake cewa alfajir sadiq amma wancan na farko shine alfajir al-kadhib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kamar wutsiyar siyaki kamar wutsiyar eh, kura yadda za ga kusan ko eh, abin siyaki yadda yake daga daga wutsiyar sa haka to haka yake za gan shi har ne can sama kafin lokacin fitowa alfajir a wajen sulusun dare na ƙarshe to ba wannan ne alfajr sadiq ba alfajir sadiq shine wanda yake almustaqim to wannan shine ainihin zamanin lokacin da ake imsaki ana so a yi imsaki kafin shi da lokacin isasshe saboda ya ƙini a kan cewar ka ci abinci a cikin dare ba ana shakka a cikin rana ba idan mutum ya tashi da daddare saboda haske bai gane ko alfijir ya hudo ko alfijir bai hudo ba sai ya ci abinci bayan ya ci abinci sai ya ga gari ya yi sha ya tabbatar cewa lokacin da ya ci abinci alfijir ya keto mai hukuncin wannan azumin nasu tunda kaga zamanin ya kete ya shiga cikin zamanin ko bai shiga cikin zamani ba ya shiga cikin zamani da aka ce a insaki to amma saboda yana da uzuri tunda al'asul ya halatta ya ci abinci a dare ne an ce ya ci abinci da daddare al-ka'ida tana cewa al-yaqin la yuzalu bi-shakk yaqini ba a kawar da shi da shakka ya tashi yana shakka shin alfijir ya keto ko bai keto ba to ba zai bar wannan wannan yaqinin da yake da shi na kan cewa dare ne ba ya halatta ya ci abinci har sai ya samu yaqini kan cewa alfijir ya keto har sai ya sami yaqini alfijir yake to amma ana so a yi ihtiyabi ana so a yi taka tsantsan a yi tsantseni kada ke gangancin cin abinci har sai ka tabbatar da lokaci wani yana faruwa ne ga wanda yake bashi da ala bashi da agogo duk da koda ya san lokaci amma an bashi da agogo alal misali ko kuma bashi da ko kuma abin nan ya tafi inugu inda ba a jin kiran sallah ya yi tafiya ba a yi ba a jin kiran sallah a can sau da haka ba zai ji an yi kiran sallah ba kuma ga gari ran nan nefa ta yi aiki ba za a ga hudowa alfijir ba to a irin wannan idan ya ci abinci saboda ya san cewa dare ne a bisa yana da yakini cewa dare ne amma yana shakka cewa alfijir ya keto ko bai keto ba idan ya ci abinci azumin sa yana nan saboda ka'idar alyaƙin layu la yuzalu amma da rana idan da rana ne sai ka gari ya ɗanyi duhu-duhu sai ka je ka ci abinci tana gama cin abinci sai ka ga hadiri ya kauce a sai hadiri ne sai ka ga rana wannan za ka rama ko ba za ka rama ba za ka rama domin al'afin shi ne eh, rana ce al'yaɗin layu la yuzalu bishak asali shi ne kan cewa kana insaki shakka shi ne lokacin ƙarin insaki ya yi ko bai yi ba kun ga bambanci tsakanin waccan surar ke shi yasa lokacin na Umar da irin wannan ta faru aka rama azumi saboda me saboda sun yi bina'an ne akan wato akan akan zahiri to amma wannan bai kawar da su daga ne ba don haka suka rama wannan rana ila gurubi sham karshen lokacin azumi shine gurubi sham faduwar rana faduwar rana shine ya zamanto ursu shams kun san rana yadda take faduwa rana da'ira ce saman da'irar ya zamanto ya buya ba kasan ba kuma yadda take faduwa kasan zai buya ga ta zamanto rabi har ga baki ɗayan ta ya bace wannan shine ursu shams ba abinda ake nufi da gurubin shams ya zamanto jajajajen rana ya kau ba a'a ita ƙarshen shams wannan da'irar bakan na kewayen saman rana ya zama to ya fuya wannan shine faduwar rana ba sai gari ya duhu ba ba sai tauraro ya leko ba kamar yanda yan waɗansu masaban shi'a su ne suke cewa wai sai tauraro ya fito sannan za a karya aji sun saba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ta'ala ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl al-layl wannan mujmal ne ku cika azumi har zuwa dare dare zai iya ɗaukan magariba dare zai iya ɗaukan lisha dare zai iya ɗaukan tsakiyar dare dare zai iya ɗaukan gab da alfijir ko ba haka ba da Allah ce sun masu musu yama ilal layl to wani dare ake nufi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace idan a cikin hadisin Abdullahi bin Abi Aufa yace idan aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad aftara as-sa'i idan dare ya fuskanto daga gabas rana ta juya baya daga yamma kuma a wuni ya juya baya daga yamma sannan kuma rana ta faɗi lokacin kare azumi ya yi kun ga shine dama annabi sallallahu alaihi wasallam shi fassara alqur'ani da ka ma'anar a cikin musyama ila al-layl al-layl din da ake nufi shine faduwar rana da fuskantowar dare akwai wani da ya taɓa cewa dan ya nuna kan cewa wai kuskure ake kuskure muke yi daga mun gara ta faɗi mu karya azumi wai sai ce idan da za ka hau jirgin sama in ka hau jirgin sama za ga lokacin da kuke kiran sallah a ƙasa kana jinin rana yace to waye ce ka je ka hau can sama a ƙasa kake ko a sama kake in ban da wato shishigi da karambani a cikin addini na ruwanka da kyakkyawa wai abin da ake gani a sama a ƙasa kake kuma hukuncin mutanen ƙasa za ka yi amfani da ka daga rana ta faɗi shi kenan zamanul tauni ya ƙare idan mutum ya yi jinkiri to wannan ya saba sunna kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu gani a cikin almustahabbat fi ghairi ayyamil haidi kuma ya zamanto fi gairi ayyamil haid ba a ranakun haila ba ranakun haila ba zamanin yin azumi ba ne da mai yin haila ma'ana ko ta yi azuminta bai inganta ba kuma bai waje ba a kanta ba ba a ce ta yi ba wajibinta ta rama saboda haka matar da take haila zamanin haila zamanin azumi sai ta yi tsarki saboda haka daga zarar ta ga jini yana dugowa ko da yanzu yanzu nan ne za a sauran minti ɗaya a kira sallah minti ɗaya a kira sallah sai ta ji ɗigar abu kafin ta ji ɗigar abu ko da sai bayan kiran sallah ne ta duba ta ga kan cewa ashe abin da ya ɗigo din nan al'ada ne bayan an kira sallah ba to wannan azumin sai ta rama Dan ya shiga cikin lokaci da ba zamanin haila ba kuma tana jinin yana ɗaukewa yana ɗaukewa sai aka yi kiran assalatu to dole ta kama bakinta ko da ba ta safur ba ko da ba ta yi wanka ba nan shine bambancin mai yin al'ada tsakanin sallah da azumi sallah ba ta hawa kanta bayan ta ga tsarki sai ta yi wanka kamar alal misali mace ce a ta gama al'adarta tana gama al'adarta tana dubawa ta kan cewa tsarki jini ya ɗauki. kafin ta yi wanka sai aka kira sallar magaruba to wannan za mu ciki ta yi sallar la'asar tun da jininta ya ɗauke kafin fasuwar rana ba saboda ba ta yi wanka ba sai dai idan ya ɗauke da lokacin da za ta iya yin wanka samu raka a ɗaya amma ta ganganci ta yi sake ba ta wanka ba har lokacin ya ƙure ya zama to an kira sallar magariba to wannan sai ta rama sallar la'asar amma in azumi ne kuwa daga jinin ya ɗauke ko ba ta wanka ba to shikenan wajibi ya rataye da ita wajibi ya rataye da ita shi yasa mata ake so su rinka duba al'ada in suna al'ada su rinka duba tsarkin su kafin wato gudowa alfijir don su gani ko za su yi azumin wannan ranar ko ba za su ba ko da ba su yi wanka ba suna ganin jirin sarkin su ya dauke sai su niyya sai su niyyar azumi to idan mace tana idan mace jirin ta ya dauke a cikin tsakar rana na ramadan alal misali karfe goma sha biyu sai jininta ya ɗauki to yaya za ta yi da sauran sa'o'in kafin rana ta faɗi za ta kama baki ne ko ko za ta ci gaba da cin abincinta na'am saboda za ta kama baki wajibi ba wannan zamani ba zamanin azumi ba ne gare ta tunda ranar juzi'insa na haila ne saboda haka abin da ya saura a gare ta ya halatta ta ci gaba da cin abinci shi yasa malamai suke cewa mutum ne ya sadu da iyalinsa a cikin wunin ramadan kuma bai keta alfarmar watan ramadan ba mutum ne ya sadu da iyalinsa da rana a cikin watan ramadan kuma bai keta alfarmar watan ramadan ba na'am yawa matafiyi matafiyi da bai ɗauki azumi ba yake tunda yana halin tafiya ba zai yi azumi ba ya dawo gida daga tafiyarsa idan ya dawo gida yanzu ya zama mazaunin gida sai ya kama baki ba zai kama baki ba tunda wannan rana ce da azumi bai waje ba a kansa ba kuma ya ɗauki rashin wajabci din cikan cewa zai rama yanzu ya samu matarsa ta yi tsarki daga haila daga al'ada a wannan rana tana cin abincinta saboda haka in yi sadu da ita ke ta alfarmar wata ba ke ta alfarmar wata ba domin kowanne daga cikinsu ya halatta wato ya azi bai waje ba a kansu ba wani fas da kuma nifas shi ne jinin biki shi ma wannan ba zamanin wato azumi ba ne lokacin da mace take jinin biki ba zamanin azumi bane wa yawmil fitr ranar karamar sallah ba zamanin azumi ne saboda hadisin na Umar hmm. Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin ranar Idi wa yawmin nahar da kuma ranar babbar sallah ranar Idi haramun ne mutum ya azumi saboda ka idan ka ji an baka wani lakani an ce wannan lakanin in kana so in abin nan haɗinsa sai da azumi ranar sallah to kasancewa abin nan daga wajen aljanu ne abin nan bakakin aljanu da an sa ka ce ka saba annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a ce lakanin ka zai aiki yawanci haka ake rudan mutane sai a ce ai in dai kana so ka ga kaifi daya ka je irin wannan lakanin ka samu to duk abin da za a ce sai ka saba ma Allah zaka same shi tun da wannan wal yawmayn ba'dahu li ghayri al mutamatti da kwanaki guda biyu bayan babbar sallah ga wanda ba mai yin azumin tamattu'i ba ba mai yin azumi na tamattu'i ba wato ranaku biyu bayan babbar sallah shine ayyamut tashriq annab sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin salama ta ibn al-akwa ya ce ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa zikrun lillahi ta'ala wa zikrin lillahi ta'ala kwanakin nan guda uku na tashrik ranar babbar sallah da yawmul qarr al-awwal da yawmul nasr al-awwal shine ranar goma da sha daya da sha biyu na dhulhijja kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah saboda ka ce kwanakin ci da sha sun nuna kanta ba kwanakin azumi bane da haka Aisha ta ruwaito cewa ba a yi rukhsa ga wani mutum ya azumin waɗannan ranaku ba na ayyamu tashrik sai ne wanda ya ta matu'i ya zamanto ba shi da hadaya ko bai riga ya yi azumi kafin a tafi arafa ba to an yi masa ruksa ya azumin waɗannan kwari shi sa yake le ghairil mutamatti kun san idan mutum ya ta matu'i ba shi da hadaya an ce ya azumi salatata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tu kwana uku lokacin aikin hajji to kwana uku lokacin aikin hajji din nan abinda ake so mutum yayi daga an ce watan zulhijja ya kama sai ya azumin kwana uku to idan bai samu yayi ba saboda yana tsammanin zai samu hadaya ya jinkirta har aka tafi arafa bai yi wannan azumi na kwana uku da suke kansa ba to an yi masa ruksa ya yi a kwanakin mina guda uku ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku shi ne kaɗai aka yi masa ruksa amma in ba shi ba sauran mutane ba wanda aka yi musu azumi a wannan saboda aka ce ranakun da ba a azumi idan mutum ya azumi a wannan ranaku ya saba ma manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi shi yasa yace wal yawmain ba'dahu li ghayri al mutamatti amma ni tamattu'i shi ya halatta a gare shi wannan azumin kwana uku din a cikin waɗannan ayyam waɗannan kwanaki wanda suke sune ayyamut tashrik a cikin abin da yake da alaka da wannan akwai sharɗan azumi waɗanda yake malam bai ambace su ba sharɗan azumi iri biyu ne sharaɗi na wajabci da sharaɗi na inganci kuma suna haɗuwa sun haɗu a cikin abubuwa kamar haka na farko musulunci musulunci sharaɗi ne na wajabcin azumi kuma sharaɗi ne na ingancinsa don haka wanda ba musulmi ba azumi bai waje ba a kansa ba ba za mu ce kai azumi ba abinda za mu ce masa shine ka shiga musulunci kuma in yayi azumin sa bai yi ba saboda haka za ka ga mutane wani lokaci waɗanda ba musulmi ba wanda suke zaune cikin musulmi in ramadan ya zo sai su ce mu ma za mu yi azumi kamar yadda kuke yi wa bari mu yi azumi tare da ku wani azumin nasu bai inganta ba amma a hana su eh saboda ne na'am saboda eh, ai za ka iya za ka iya cewa kada ku yi ta shawara eh to ya halitta ka ba su shawara kada ku yi bar ka kyale su ka kyale su domin baka sani ba watakila a cikin wannan a cikin wannan Allah ya dubi niyyar su wannan ya jefa hasken imani a cikin zuciyarsu wannan ya zama to ya shigar su addinin musulunci ba dai uslubi ba ne daga cikin uslubin da'awa ka je kai mai da'awa ka ce ma ka ce ma wanda ka ce ma wanda ba musulmi ba ai sai ku yi azumi kamar inda mu ma muke kada ka umarce su da wannan domin Allah bai wajabta musu ba kuma in sun yi ma bai inganta ba to idan suka musulunta idan wanda ba musulmi ba ya musulunta wanda ba musulmi ba ya musulunta a cikin tsakiyar rana a cikin tsakiyar watan Ramadan kamar irin wanda suka zo su musulunta ana bar juma'a ko ana cikin karatun tafsir to yaya za su yi da azumin wannan rana tunda da azumin bai waje ba gare su ba a yanzu da suka ce suna azumi a yanzu da suka ce sun musulunta azumi ya waje ba ko bai waje ba ba ya waje ba saboda ka sai su insaki sai su kama bakin su to in suka kama bakin su tunda wannan rana ce da suka musulunta za su rama wannan rana ko ba za su rama ba eh ba farkon asuba bane lokacin bai shiga cikin zamanin azumi ba saboda haka ba zai rama ba wannan shine masabar malik wannan shine matabar malik sabanin imamu shafi da yace ce sun rama matabar malik ba za su rama ba kuma shi ne dace da kiyasi an ce su kama bakin su domin kiyaye alfarmar watan ramadan za su kama bakin su domin kiyaye alfarmar watan ramadan amma ramuwa wannan ramuwa idan da sun riski farkon zamanin azumi shi ne zai zamanto yana kansu to da haka ba za su rama azumin wannan rana ba ballantana kuma sauran ranaku na watan ramadan wannan kat'an ba za su rama ba na biyu hankali hankali sharaɗi ne na wajabci sharaɗi ne na ingancin azumi wato mahaukaci ba za a ce masa sai ya yi azumi ba kuma in ya yi ma azumi bai inganta ba ko ba za a ce ya rama ranakun da bai samu ba na aji saboda rufi alƙalamu an salat ba a rubuta laifi a kan mutum guda uku daga ciki almatu hatta ya fiye mara hankali har ya farfado sawa'un rashin hankalin nasa mutsubak ne ga baki ɗaya baya farfadowa ko kuma wanda yake taɓin hankali ne yake zuwa masa saboda rashin lafiya ta kwakwalwa wanda idan ya zo zai zama tukanta bai san abin da yake yi ba ya san inda yake ba haka dalika ana kiyasin wanda ya suma haka dalika wanda ya suma shi ma yana ɗaukar hukuncin mara hankali a wajen imam malik sau da haka idan mutum ya suma ko kuma ya shiga cikin koma kamar irin masu rashin lafiya allah ya mana afuwa ya shiga cikin koma ya zama to bai san inda yake ba idan ya farfado ba za a ce sai ya rama wannan rana da ya shiga cikin koma din ba domin rana ce wadda take hankalinsa baya tare da shi da haka taklifi baya rataye da shi ba taklifi waɗansu sun yi tsiyasinsa akan mai bacci suka ce wanda ya suma kamar mai bacci ne don haka zai rama azumin da ya same shi yayin da ya suma wasu sahih shine ne abinda muka faɗa na farko na masabar malik babu ramuwa a kansa babu ramuwa a kansa sai dai idan ya zamanto cewar juzi'in da ya yi juzi'in da ya suma kaɗan ne kamar alal misali daga wayewar gari ya suma kafin a zahar ya farfado ga wannan juzi'in da ya zamanto hankalinsa baya tare da shi da ya zamanto ahalin wujubi ba amma sauran ranakun saboda tsawonsa sai suka ce wannan ranar sai ya rama amma in ya zama to mafi tsawon ranar ya to a cikin suma din ne to zai ɗauki hukunci lil ghalib sai ya to qaba'i ya faɗi a kansa abu na uku shine balaga yaro a azumi bai waje ba a kansa ba kuma in yayi amma ya inganta idan yayi domin sahabbai suna sanya yaran su yi azumi kamar yadda muka gani a hadisin rubai saboda haka yarunta sharaɗi ne na wajabci ba sharaɗi ne na inganci ba sharafi ne na wajabci ba sharafi ne na inganci ba amma duk da haka ana so yaro idan zai iya a sanya shi ya azumi domin ya zama to wannan horo ne da tarbiyya a gare shi to sannan kuma tsarki daga haila da tsarki daga annifar idan mace tana al'ada ko tana jinin biki azumi bai waje ba a kanta ba kuma idan ta yi bai inganta daga gare ta ba na ƙarshe shine tafiya da rashin lafiya matafi da mara lafiya azumi bai waje ba a kansa ba abin da ya waje ba a kansa ramuwa yana da zaɓi wanne ne ya fi ya yi azumi ko ya sha malamai suna da tafsi. abin da yake mafi inganci na maganan malamai a cikin saɓani mai yawan gaske abin da yake mafi inganci shine ya yi abin da ya fi sauƙi a cikin idan sauki idan ya fi sauki a gare shi ya sha to ya sha azumin idan kuma ya fi sauki a gare shi ya azumin to ya azumin azumin shi idan ya zamanto wato babu mashakka a gare shi ya azumin shi ne ya fi in ya zamanto babu mashakka a gare shi ya azumin shi ne ya fi dalili saboda in ya azumi zai zamanto kan cewa ya samu falalar yin azumi cikin ramadan sannan ya abin nan ya samu a maimakon ya zamanto kaza zai yi zai zamanto ya yi azuminsa a da yi sa kan a daidai lokacinsa kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi yi da ya sanya shi ya karya azumi saboda ganin ya tsananta akan waɗansu abdul hadisin na manta sahabin da ya ruwaito hadisin كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرارة وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiya a wata rana mai tsananin zafi babu wani da yake azumi a cikin musayin annabi sallallahu alaihi da abdullahi ibn rawaha wanda yanzu kace idan mutum yana da karfin jure mu jibirin yin azumi a cikin tafiya shine yake saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yake laisa min albirri siyamu fi safar ba aikin nagarta bane da kyautatawa kai azumi a cikin tafiya wannan yana nufin ga wanda yake cikin wahala dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya ga wani mutum ya suma da an lullube shi ana kokarin a farfado da shi yace wannan fa asiyar ku a a halin tafiya yace laisa min albirri siyamu fi safar ba tafiya ba aikin nagarta bane mutum ya azumi cikin tafiya wato in dai zai kai shi zuwa ga cikin wannan hali amma ba yana nufin mutlakan in azumi ba ba ne da cikin safar azumin da zai kai mutum ya shiga cikin wahala da har zai zama to ya galabaita idan ku kana ji kanka tsoron halaka to bai halatta ma kai azumin ba tunda Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima to haka ka rashin lafiya rashin lafiya shi ma uzuri ne tunda Allah ta'ala ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra wanda yake cikin ku matafiyi ko yake mara lafiya sai ya yanka sai ya karya azumin sa ya sha to sai ya rama a wadansu ranaku daban ba na Ramadan ba bayan Ramadan ya wuce domin a cikin Ramadan ne zaka shagaltu da wani Ramadan to dole sai dai ka jira wannan Ramadan din ya wuce ka rama a bayansa to me ciki ana kiyasinta akan mara lafiya haka zalika mai shayarwa ana kiyasinta akan mara lafiya saboda haka su ma ya halatta gare su su sha azumi sannan su rama kabiyan kafara zai zo maganan maganganun malamai a kansa insha Allah mutuna an ce lokaci ya yi su za mu tsaya a nan lokaci ya yi sai gobe insha Allah a an tambayi